mutuwa mutuwa mutuwa yankashifu bil mauti abubuwa na bayyana ga matacce ta dalilin mutuwa da ya yi malam ya kun makshufan abinda bai zama abu ba. Eh, eh kallo dai sosai <laughs> ya daji yankashifu wa yankashifu lilmayyiti yana bayyana ga matacce bilmauti ta dalilin idan ya mutu malam ya kun abunda bai kasance ba makshufan fi halin hayati wato za ka yi ba yanzu dan da mutum zai eh, kife ya mutu zai gama maki akwai abubuwa da suke a boye za ka gansu kuma mutum zai yi irin wani ganewa zai son e eh, lallai ashe gaskiya ake faɗi amma mutum ya juyo ya dawo bar juyo ina ba zai yi ba kan mota ne ya so lai ai sai dai salati kawai ɗan dama dama so talewan kan mota salati na amfani tunda dai inda za ta je ta kwantsa ne innan ka shiga da kalmar shahada shi kenan abun ne ma ya samu kaga haka iya salati to abu ne ma ya samu to amma kaga can salati ba zai amfani ba ga abu tangaran kana kallon sai iko an yanzu an gama shi ne sai an gama kumunti ɗaya ba za a ba ba ce ai wannan magana wa kana ɓata kanka lokaci shi kenan shi kiyana ce shi kenan kai gafala ta shutar abin da ka samu nan shi za ka gani wanda kake gani kana shakka shakka nan na shi ne wannan saufa saufa nan da za ka yi za ka ga illar saufa lokacin aiku zan yi aikuwa zan yi aikuwa zan yi za ka ga saufa ana ce ba abin da ke sa mutum na dama gobe kiyama akwai abu da yawa amma ba wanda fi muni irin saufa za a yi kuka a kan saufa saufa shi mai ake zai zan yi ne zan yi ne insha Allah zan yi ne zan yi ne ko baka yi ba za a yi nadaman saufa nadaman da mutum zai kan abubuwa da ba a idan saufa kama yanka shifu lil mutayakkizi ma lam yakun makshufan lahu inda nau kamar yadda yake yayewa ga mutumin da ya farka ko a irin nan karatu sai ɗan lokaci kai shiga mutum ka yanke rabin da kake ba idan za ka buɗe sai ka ji kama wani wata hayaniya idan ka yi buɗe sai ka tuna yi a makaranta kake ta haka yanka shi fi lilmai yi ya zai malam ya kun nafshufan abinda bai kasance buɗe ba gare shi inda nau kamar mu yanzu mu tsofaffi tsofaffi muna hango da mun sun haka za a yi rayuwarmu da baya da ba irin ta zamu yi ba ko wanda da mun san wannan tsiyar haka za a kare da wannan kame kamin da wannan bala'i bi to da tsiyar ba haka za a yi kuma ga shi nan ba wanda za ka yi na ce ce ka ga yaro hmm, mun gajiyar nan ba ta yi mana da daɗi waje ce cuta ta ba ka yi ka ci duniyar ka ne za ka rami shi eh yawa inda yadda tawa ko a ah, duk mai dattijo na ba da shi a zaunar da shi a zama ta ka ga ka ya tara wani abu duk gaba da shi ne ta ce to amma sai gani ta ah, kai ne baka san yadda za ka yi ba mani ni na rai da rai ko ba zai faɗa baka ba kai da yi amma dai abin da ke faɗi maka lisanul hali shi ne sai ne baka san yadda za ta ba amma ni na san yadda zan bi abu to haka kamar dai wanda ya farka daga bacci nan na bacci shi ne kuwa da kuwa ya shafe shi wancan ko na tsofaffi su suka san kayan su su suka san kayan su amma kai ma kana iya fahimta kai bacci wani lokaci kila a daji ma kai bacci kai bacci kana tsafan kana gyaran ka bude ido ka zanka cikin itatuwa sai ka suna ai daga kaza kake to haka zai zai gari zai waye za a farka amma da bai kenta a farka kafin farka wata hakika ta zo inda aka farka kuma a ga me kamata me aka sanar da kada a waye gari a farka a inda ba yadda za a kai tanadi yan kashifu zai bude lil mutayakkir kama yan kashifu lil mutayakkir ma lam yakun makshufan lahu inda nawm wannan niyam wato kamar na eksiru ne sashin karatu na shiga cikin sashe. tun da ba amuna da aliya kaza ba a kan ku da shi da basira ina wani ne gaba sai da ya kaza ta zo aka samu basira ku kafin bautar ba ya zo to shi kenan aka ce malami a shigo falafa a inda nau wannan niyam mutane yadda masu bacci bacci kaman bacci ake fa'iza matu in tabahu idan suka mutu sun fanka mutum lokacin ya farka sai dai kan mutum idi ba zai sa shi farkawa ba sai dai ya farka yana hannu babu abin yi wa awwal man yankashifu lahu ma yankashifu lahu farkon abin da zai bude wa mutum in ya mutu ما ينكشف له ما يضره وما ينفعه من حسناته وسيئاته شيء نفرقه وانت متن رجل الأمر ذات واشي ذات بوئي ومتن awwalu ma yankashifu lahu farkon abin da mutum zai fara buɗewa ya ganshi ma ya tarrafa abin da zai cutar da shi zai ga tsab abin da zai cutar da shi gashi gashi gashi gashi amma mutuwa ke ta riga ta wa ma fa'o ga abin da zai masa amfani min hasanatihi na kyawawan ayyukansa wa sayyi'ati da munana ayyukansa lokacin mutum zai ga eh lalle ga tara shi ke da amfani su ke da amfani ga lokaci yana na yanzu sai da ba lokaci sai da lokacin ya tafi aikin banza har mutum aikin mafi ka ba shi lokacinsa a lokacin nan zan iya kashe ka ba zan iya kashe ka ba zan iya kashe ka ba zan iya kashe ka ba ga shi ban kashe ba ga shi wannan lokaci na kaza a banza ita ce lokaci na na kaza a banza ita ce lokaci na na kaza ma illan illan ta ne ga abin da ne za a fata kafin Allah ka farkar da mu kafe shi da ke abubuwa ma yanka shi farkon abin da zai bayyana ga mutum ma ya zama abun da zai cutar da shi Ki zai fara da ni kaza na abun da yake cutar da shi ko mutane lokacin da mutu ya zo za ka gano wani har shawarar banza yake ba ne wani ke bani shawara ta sosai wa man fa'uhu da wanda zai amfane shi min hasanatihi wa sayyi'atihi wa kad kana dhalika abu ne a rubuce fi kitabi a littafi matsawiyin fi sirri kalli yana kunshe a sirrin zuciyarsa wa kana yashghaluhu an al-ittila'i alayhi shawagil ad-dunya wa kana yashghaluhu shawagil ad-dunya shugulin duniya yake ɗauke masa hankali an al-ittila'i alayhi daga hangoshi yanzu misalin ba da kan ana cewa ana cewa yau wata nawa wata ya kai biyu ko uku ko za a yi canji za a yi canji za a yi ba za a yi ba za a yi ba za a yi ba ina zaton mutane yanzu suna na tsaye go kaga da su sai da na san abun nan haka ne da na yi da wuri da na san haka ne da na bai da kuɗi na kaddara ko faɗuwa yi da na son azabar da ake cin nan da ka zo zai fito haka yi ciyar maza ka zo illa ya kace wannan ba zai hana kowa ba ya shafi mai kuɗi duk mai kuɗi yanzu su a tashi yake kuma ransa a ɗaure yake a hannu yake kuɗi kake tinka hutu sun koma hannu ba mai inji mai addini ina za a je ka a ɓata ma dinki ka yi kiyamun laili jiya wa zai iya karɓa hmm? in an ce mana fita mana gari ce kun kyauta daga wanka kuka shirya haka sun sun sun sun za ka kama hanya in ka gama tsira na ka yi wajen gala ka fashe wata na filo ka fashe zuba a kwandarka ba wanda hankalinsa sai zai kwanta zai ci gaba da kwanciya sai mai bautan Allah kuma duniya ta ina ta tsoke kuma duk ya tsoke ta zada tsoke ta ke to abinda kake bauta na yana hannunsu an ɗauka sun rike ya sun gada masu su sun rike kana da abin yi ba abin yi sai dai su hutu amma ku aƙidarta ka kana da wani Allah ka ba raba ka da shi ba wanda ma ya gudu ya ba Allah zai zai same shi ka kokon wanda zai shi tun da wuri in tun da kan ba bauta wa Allah ba tun lokacin bautar Allah ya yi ka ga uwar bariya ta ko'ina laman jaminan lahi wallahi illa ilai ba wani wuri inda za a gudu daga laida da gare shi ko kwasa ta. lalata ji ka gama zirga ga in ma ma'aikaci ne to eh, sharin da kanawa suke mana akwai tsakanin mu da kanawa mu mace muna muna ɗauki ba daɗi ya ce duk in ma'aikaci ne kai na gwamnati a kwaɗance kake mai kuɗi a kwaɗance kake sai dai ba zan faɗi dalilin da ya sa suka faɗi magana ba wannan tsakaninmu ne mun koma gefe sai malam ya ruzo ne ba sa mana ta daɗi sai dai mu muna da bakin ramawa amma yanzu a bashi ba a can ne ba sai mun koma daga mu sai su su yi mana mai masu to haka ko ina kan ne zai yi ne mulkin ma a hannu yake ta ko'ina an sarƙe nan an sarƙe nan an sarƙe nan kai da kana ganin sa cikin gadi cikin mai zai ci abin da yake so sai fa abin da ya ga dama amma shi san halin da ke ciki sai da ran da wata rana dan uwan kai zo ya maka ma nan kai da halin da yake ciki wallahi cikin wurin nan kai kana iya kwance inda ka ga dama kai bacci shi ko ba zai yi ba to haka wa kana yashgiluhu anil itil abinda ke dauke wa mutum hango shawagilud duniya shi yana mutum hango zan dafa kaza zan dafa kaza zan dafa kaza na eh eh kalbin insani mana zuciyar mutum ne yanzu misali ko zuciyar mai mutuwan yanzu kai sai ka zo mutuwa tukuna kana zuwa wurin mutuwa sai ka ga ashe ga abu ma kafin shi ga ma yadda za ka yi ga ma inda za ka yi ga ma ma ga shi ma ashe ma abun aka waye gari wadda bai ɗauke ma hankali can ka saki reshe ka kama ganye shi kwanye ganye na aikin banza ya ɗinke eh? sai to haka nan ne sai su baro shi yana da kalmomin ya ga damu shekarai shi kama ganye to haka na mutum ya saki addini ya kama duniya kuma ta tsinke eh? ta tsinke kuma ya kwaɗo ƙasa ya mutu falon man ƙata'at lo'a in kashe fallahu a amalihi lokacin da ta tsinke in kasafar jami'u a amali gaba duniya kenan in ta ba ya kasar dauke masa hankali ba to lokacin da ta tsinke shi kenan in katsin kata in kasafar da hujjini a amali dukkan ayyukansu za su bayyana ita ce duniya ake hidima lokacin da ta in mutuwa ta riga ta zo ka gani dala ba ta da amfani ya ɗauko da za ta yi haƙuri ga dalarka sannu ga dalolinka ga canjinka an canjo cewa yake ta canji ga abincinka da ke kicin an dafo an kawo sai ga ruwan sanyinka na firji ta shi to yanzu ya za a ke ce ba yadda za a yi mutuwa da kai ruwa bai sha ruwa fura ba ta sha to bai ci sun bai shawuwa dana ba amfani hmm? bananar dinari ba amfani yanzu soya za a ce mutuwa ba kai ai shi ne ta wancan bawon Allah ya tuntsular da tukunya sa ta zinari harin mutane nan ne a attajirai hikaya na ga tana da ƙarfin gaske abin nan na ga malamai suna yawan kawo ta ce da mutuwa tana zuwa a fili aka ce shi ya tajiri ne da daidai ba a da masa nan da sai mutuwa ta yi sallama ya ce a je ya tafi ai ba a gani ce ai ni dole a gani ni dole na gani ya shigo kaiwa ya ce ni ne mutuwa ce yanzu ya za a yi me za a baka ba ta kawo ba ya zubo da ya tuntsuro da kudin dinarin ha waje ya tuntsuro da wannan tukunyar lokacin ba banki yanzu ko kudin ma ba ka ganin su ko mutuwan za ka yi na jama'a kake karawa abu da hujja kin kira ma wancan kuda kudin ka na nan in ka ga dama ka ɗiba ka bayar in ka ga dama ka yi abin da kake son da su in ka ga dama ka ta aure to sakanan ya tuntulo da kun yi musu haka su kai rakwata ishe ba ku da amfani ba ku da amfani yadda wannan yana kuka yana juya su yana ce ba ku da amfani shi ko lokacin na kawai yana kallon muntuna su cika muntuna ake jira su cika kawai ba wai tsaga maka kafa yi na sauraron shi magana da yake ba da wannan magana kawai shi ke kayan shi shi kawai na duba yana da mutuna sa kawai tashi ci da ishe da shi ne to dan abin da aka riko shi ne sai dai haka da kuɗi ka ba ku da amfani ba ku da amfani ga su nan an zube nan an zube ina ta jiya su kawai ko sai ba amfani mutuwa ta zo ko ka ba mutane ko kakka ba su ma dai kudin ya zama nasu ko ka ba su ko baka ba su ba kudin ya zama nasu musulmi ne ma kadai shi ne a duniya ya samu wata kyauta annabi muhammadu aka ba wannan kyautar lokacin da wannan hali ya yi an yadda za ka iya ɗiba a kudinka ɗaya bisa uku amma biyu bisa uku na jama'a ne lokacin duk abin da ka mallaka abin da za a iya baka ɗaya bisa uku in kai fa a kana da mutane shi ne lokacin za ka ce to ga wannan ɗaya bisa uku tudu Allah a je a yi kaza da wannan a yi kaza da wannan na bawa wannan na bawa wannan ba su wuce ɗaya bisa uku shi ne kaɗai kake da dama da shi wanda shi ma sadaka ba ta kai irin wanda kai da kanka ba amma dai yayi an karba fala yanzuru ila sayya inna wa tahassaru alaiha tahassuran yu'athiru an yakhudha ghamratan nari lil khalas min tilka al hasara tunda ba ina kallon aika in kashafa lahu jami'u amalihi فشيكنا فلا ينظر إلى سيئة بعضي دودي ذنوبين فألوكة تند قاشينا كالليش إلا ويتعصر فاسية كان يبقين سكي أنا ويا خسرته ويا طول بكائه ويتحسر عليها زي بقين سكي أكاسو تحسرا بقين سكي ده يؤثر علاقة زي أن يخوض gemratan nari lil khalasi min tilka hasara da ana fita ya zaɓi je kesa cikin wata don ya samu ya tsira daga wannan bakin ciki inda za a ce maka a haɗa sai wata rana inda aka yi gobara irin gobara ta yi gobara to a wannan lokacin da yadda mutu ya zo mutu in yi gazo milinsa ya ce ya bi ta cikin wutan na ya fita fata fi ake da shigo in ka gani haka ana ganin ɗaki na faɗawa nan na faɗa nan wuta ta kama ka ga dakin na ci ka ga cin gidan sama ya yi ƙasa to akwai ƙofa sai ka fifita da a ce in ka bi ta nan ka ɓulla ta kan a bakin zunubin ka wallahi mutum zai faɗa amma a duniya an nemi mutum abin da bai kai wannan ba ya ce ba zai iya ba ai baya da shi haka da ake magana ce tun ba mu iya ba ai kaga babu inda da akwai ai da mun yi ba mu iya ba babu shi ke da ana nan lokaci zai kaga za ka iya kuma za ka iya ba an hana ma yi tun da an karɓe dukiya lokacin duk abin da aka ce wannan ake yarda da ne mutane wannan ya kaddabu wani gina ya eh, akhir ukura ya yi ko ba zai yi ba ne ba ya ya ya ya wani ba ba zai yi ba ba zai bar da yi ba kai wane in kai kaza hauka ne kai ke kayan kaga ɗan adam zai iya cewa mutum wani zai sai yadda gidansa a yi masallaci ya yi ya same shi alhaji kaskasai da gidanka tsada yake kakka sayar wa masallaci gidaje tsada suke shi Allah sarki kana nan sai Allah ya ba wa masallaci kuɗin ya kaya sannan kuma a baka kuɗin su tafi a banza muna nan da kai za a je gaban Allah

yau hausa zan maka ko sisi ba zai ba a gida wani abu ya kamata sunanka hmm? isa haka kana gina mara isa haka dukiyar yadda take hannunka da wanda take hannuna da wanda ke hannun waɗanda suke gaba kiɗe ba na wuri ba kafin tsakaninka da gidanka bari misali a kanka ne saboda ka gane amma a karatu ba haka ke ba tsakaninka da gidanka da wani kifinka da wani doyanka da wasu flototinka yadda kafan bawa haka kake a ciki ibn al-qayyim na da misali mutum da dukiyarsa mutum fa kaman an je an sayo mutum a kasuwa ne fa lillahi wa masalul ala idan ka je misalin kasuwar ina ne wuce kasuwar ce ta kafa waje ko ne masu zuwa waje dubai ko a kasuwa ko sunan ma kasuwar dubai to ka je kasuwan dubai ka sayo bawa ka ɗakko ka kawo shi nan najeriya to a najeriya wacce sana'a ce take ci sai ka tsara ya iya ɗinki ɗinkin larabawa da ɗinkin turawa duk ya iya da yake can ce ta duniya shi kenan da ka kawo shi sai ka je ka samu kamar kila amadu bello wai ɗin nan ko kuma nan mu a zikiwe ɗin nan ka samu ƙaton shago ka kama ka zuba masa ya duka ka ɗauko kekuna ka zube shi ka akwaba ba wannan ka shi a ciki ka ce masa to idan suka zo saye ka sayar musu wannan ga kuɗinsa wannan ga kuɗinsa wannan ga kuɗinsa wanda ike so a yi masa ɗinki irin wannan da farashi kai masa haka wannan mai son ka za ga yadda za ka yi masa sannan idan gari ya waye ka ɗauki ɗari biyu ka ci abinci da rana ka ɗauki ɗari biyu ka ci abinci da daddare ka ɗauki ɗari biyu ka ci abinci ƙarfe ka za ka rufe shagon ka kwanta a cikin shagon nan menene na shi a'a ba ko aka tambaya bai sai haka ne eh babu ko ba komai na shi a ciki da a sai zai tashi tafiya da me zai tafi ba abin da zai tafi da shi to haka kake a gidanka noma da kai ka samu abin da ka samu koyarwa kai kai samu abin da ka samu gaba da gidan nan baka da komai komai ba a baka sai abin da kai da hannunka daga nan in an tara an gama ran da dukkan mutu sai komai ya tsaya mai shago ya karbe a yanzu kaga idan ka mutu ba za ba za ba ba wannan komai a shan ba. sai dai ma a jejanta masa a kai wani ya mutu kai fara da ka san zai musu da ka sai da shi to da karan baka da komai a ciki ya kace kawai yanzu abun da kai din nan har aka yadda da kai to ai mutum ma bai kai wannan ba tunda mutum Allah ya gina shi shi ya gina shi daga mani har yanzu kai mu huta ba za mu ɗauko wancan ba daga mani ya zama ya zama aka ciyar da shi har ya zama mutum to yanzu kuma in yi ya ɗaɗɗako mai yana shi a ciki eh ba shi ɗauko mai ai isa misali ran da aka ƙona ta ran da ɗanka ya zo ya ce to kai baba a gaskiya a raba dukiyar gidan nan ce kai kai kai kai ka samu kai zama kai kana ma da baki yi masa magana a da ga hankalin sa magana ma kaman kafula shi bayan ina neman ka biya ni baka biya ni ba sunan kuma kake cewa mu raba dan kai zai ce maka yanzu dai ya fa gaskiya mai kamata a fita ba raba duke gidan nan saboda ni cuta ta ake sai da kace to ka hauka ce ni in ya hauka ce za ka ce to alhamdulillah mahaukaci ba abun da ba ya ce ah, a da hankali ne yau ba za ka fita ba a raba duk kayan nan da cikin gidan nan domin kana cutan mu a gidan nan ka ɗabi abin da kake so ka bada ka sayar da abin da kake so mu ba mu yadda ba kuma alhali tare muka tara wannan kayan ya za ka ji ko musan yi ma yawa eh saboda kadan dinga wahala wasu da ke gane ba kai ba ta saboda kana ai daga nan kashin ta sai ka zo ne same ni ci malam malam ka san ku abin da ke aukuwa ka san abin da wani yake wuce ta safi ya tashi ina cewa wai sai araba dukiyar gidan ka ji ka ji ka ji ka kira shi ko menene kana je ni ma ya fi karfi na ta ce to za mu san yadda za a yi to haka ba Allah ke komai da ka sani komai ba mu da shi sai wani mun yi abin da yake mun shi ne muka kar muke samu wani abu duk wannan wahalar ta banza ce da kada ta tafiya kuma ne mu gangara da mutum zai ga abin da ake ciki ka kuma ta wancan mai ma'anar da inda lokacin da mutum zai ga zai yayin da zai mutu e kalle su zabin sa e ga wannan zabin sa ne duk inda je zai je gaban Allah da shi da za a da za a haɗa wuta mai sunan wuta a ce bi ta cikin nan iya inda ka mutu ko ka mutu kafin ka wuce ko ka samu tsallakewa wannan zunubin an yafe maka shi wallahi mutum zai yi wato Allah ya kiyaye shi haka za a faɗaka amma ta ban za faɗaka tunda idan mutum yayin da zo mutuwa sannan lokaci ya faɗaka ta ban za ce sau da haka shi ne me yake da suna wa kullu ya zai تؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة يؤثر أن يخوض جمرة النار زي ذاتية ترمض أسكير وتنك للخلاف دون إذا مت إلى دقر من تلك الحصرة تمائنا فاتوا قتل وقت wa kullu dalika yankashifu duk wannan zai bayyana lahu inda al-maut wato eh, maimakon ka ce lahu lana wani abu da zamu mu shi zan gan shi za ku gan shi za ka gan shi za ki gan shi kullum na shi da na ga kwatan ce in ku haka lahira take mamaya za ta yi wajen mamaya ne ne nake kwatantawa mamaya baka shiya baka kawai gari ka shiga tsaka yaya ce ai an gama yau ma na ba zuwa gida ki iye shi haka kana kallon ga gida kaga haka za a ɗauko ga cikin gida haka za a ɗauka na kallo yanzu yanzu yana za ku je da shi ce ina ai ka mutu yanzu ba kai ne ba kila ba za ka sallama ba sai zan da ka tsinci gawo a cikin masallaci kana jin hayani ana ya mutu ya mutu ya mutu Allah ji kan malar ya fuka Allah ji kan malar ya fuka kana ce malar da lokara da kake eh abin da ake fadin shi ne ya tabbata sai shi ya tabbata kila ba za ka fashi ba sai zan da aka taimaka an shigo da kai cikin masallacin ba. in ka mutu a nan gari wani wuri can Allah ya kaddara san zaka je ka mutu to shi ne ba mu sani ba amma dai in dai a garin nan ne na ce za a shigo da kai cikin masallaci kana a cikin masallaci iye yau ba karatu ka zo yi ba ya da yau za karatu ka zo yi ba kan kwana yadda aka zaune ɗin nan ƙarshen ta wasu ba su fanka ba lokacin za su fanka waye ake wa sallah ne shi wani ne malam yahuza wani yana yawan tambaya wani lokaci mata zai sahu gaskiya ne muna jin tambayar shi wadda ba ku sani ba ce an da sarki a yi sallan nan a gama daga yanzu sai ina ta hanyar magabata. Alhamdulillah. masu kekuna su gara su wuce masu mashina su wuce masu mota su wuce kai kuma ba dama a koma gida sai dai zan ke daukan ka sake saka a pikop kawo wata hilas a kama hanya ana tafiya a nusan haka za a yi wa albertu ba shi kadai ba ba a san gawan farko ba zai yi mai buga misalan nan shi ne daga lokacin da wanda ya san shi to ya san shi wanda ko ya san shi ba ta zai rike labari ka tabbaya daga yanzu ai shi zai kaza ai shi zai kaza ai shi zai ne yau dai algarkawi ya ƙari sai wani algarkawi in an samu ko kullu zalika yanka shi ko lahu inda al-maut wa hadhihi alamu wa innan wasu bala'o'i ne raɗaɗai ne ta ji mu'alar afi su kan faɗo wa mai sabo kablar dafaɗe tun kafin yau jabbu ne wani abu wani bala'i mutum zai karo da shi nas'alullah al'afiyat wa mimma yadullu ko ya yi na ga alfafa alama hm? ban ji ba eh ga eh, muna ne bala bai ayan take nan da take layin ki wani mai dundu ina ku ne a yasa to mu kuma nan <laughs> ne wani mai ya dullu hmm? ka kada ku da wannan kowa da irin nashi kullum bi ma daiki.